na yi Allah godiya da ya sake dawo da wannan darasi na tafsirin alkur'ani mai girma muna kan ko muna cikin suratul mu'minun ko muna kan aya ta hudu wato aya da take magana a kan zakka bayan ta yi magana a kan sallah wato kenan an samu rukunai guda biyu na musulunci da sallah da kuma zakka mun yi bayani baya akan illar talauci a ƙasa amma jiya kuma mun yi maganganun harwar da ya shafi wato ma'aikaci na gwamnati shi ma da yadda wala Allah in an yi wata juyawa yana buƙatar a ba shi ma zakar sannan kuma wato mun yi magana akan menene wato shi kan talaucin mun fara sannan kuma wanda ake kira fakiri shi ma ya kasu gida biyu kun yi magana a kai sai kuma al'umma waɗanda a cikinsu ake samun baɗala wato shi ne kamar zaman banza ko taswif ne ta ɓata lokaci a rayuwa kuma rayuwar tana ce tafiya shi ma wannan ya kasance kashi biyu akwai wadda mutum zaɓa makansa yake da zai ta zaman banza ba zai aiki akwai waɗanda suka zaɓa makansu haka wala Allah sun <clears throat> noma ne ba za su yi ba kasuwanci ne ba za su yi ba idan wata sana'a ce da kake ganin ta aiki ne ba za su yi ba wani lokaci dan ilimin da mutum ya yi sai ya yi shi wani lokacin kuma haka kawai yake saka ma kansa ba zai yi ba to sai talauci ya ta damun sai ta bayar to akwai kuma zaman banza wanda yake <clears throat> shi da aikin sai mai da shi ya mai da kansa haka ya iya sana'a kila ma kwararre ne a sana'ar kafin ka samu wanda ya iya sana'ar irinsa da wuya to amma kuma sai ka same shi da sakaci da halin ya koli kwastomominsa gaba daya ya dawo ya tsuguna kuma yana zargin mutane watakila bai da alkawari idan ka ba shi aiki a madadin sati da zai yanka maka sai kai sati biyu ko uku ko wata guda ko fiye da haka kana ta bi kuma mai aikin daga nan har ka fusata akwai masu sana'o'i da yawa wanda suka lalata kansu da haka sun iya aikin ba ba su iya ba amma daga ƙarshe sai suka zamanto inda suke yin aikin ba kowa don ba mai zuwa saboda ya kori kowa da halinsa bai da amana bai da alkawari duka kuma bai iya lallami ba saboda ya iya duka waɗannan suna korar kansu ne da kansu so a nan ne muka fiya sai lokaci ya rita za mu fara abinda ake kira wazifatun zaka wato aikin da zakka take yi da hikimar Allah da shari'ar ta yi farlanta wannan zakka kuma kawai Allah sifofi ya ambata na in ka cire ka ba masu waɗannan sifofin kuma masu sifofin nan kuma zai iya yiwa wani kila in kun hatsa hanya ba gaishe ka zai yi ba saboda kila bai san ka ba amma in ka cire yana da wannan sifar Allah ya ka ba shi ko ka san shi ko baka san shi ba in babu imani ba za ka iya ɗaukar wannan abin ka ba ba sai ka fara tuno cewa dan bai mutane suke zaman banza kai kai ma ba zama kai ba ne ma kai da haka ba za ka ba su ba to shekan ya shigo maka ta wata hanya da ke da haƙƙin allah ma ba za ka cire ba saboda kawai kana jin haushin a banza za ka ba shi kuɗi baya aikin komai kuma sai ka fara tunanin to eh, waye ke zaune ai mu ba a zaune muke ba sai da jimai kudi yana cikin din haka mu ma ba a zaune muke ba kuma da Allah ya ga dama kai din zai zaunar sai ya tada wancan <laughs> ko ba ko ba ga bari? ba dore gindi muke wai kai mai zaman man za kai tai ba ba gindi ke daure maka ba a in ka dauki wannan kuma kai ta zaman banza to za ka ɗanɗana kuɗa domin a rayuwa sai ya zamanto ba za ta iya ma kanka maganin komai ba kawai ka zama mai zuciya mai kokari wanda zai nemi na kansa so zakka allah ya shar'anta ta kamar yadda wato wasu daga cikin magabata suka ce ah, wazifatu zaka al-asasiyya ya ce aikin zakka tushensa da asalinsa an gina shi ne a kan me an gina shi ne hiyar kababu alalfakar zakka an gina ta don ta kashe talauci ta hana talauci a cikin al'umma wannan shi ne makasi na ashirin an wato allah da ya mutane ya san akwai talauci kuma shi ya talaucin shi ya yi mawadatar kuma shi yake zubo da arziki a duniya irin yadda ya ga dama amma yana zubo da arziki ne gwargwadon maslahar al'umma yadda al'umma za su samu sauki a cikin rayuwa ta rayu da sauki to waɗanda ba su da shi a mafiya rinjayen lokaci kamar su ne suka fi yawa a cikin al'umma waɗanda ba su da shi domin yanzu misali ka ɗauki wannan garin da muke ciki ah, da masu kuɗi da mabukata suwaye suka fi yawa ok kun yarda su da suka fi yawa mabukata sun fi yawa masu son a ba su zakka su suka fi yawa to wani za ka samu shi kadai an tara masa arzikin dubban mutane wanda in ya cire ya ba su za su iya wadata al-misalin ubangiji haka ya kaskama sha'anin zarkar dabbobi da zakka ta tsirrai ta amfanin gona ke da zakka ta kudi a haka Allah ya shirya abu shi yasa malamai suka ce wazifar zakka ko kuma aikin da zakka za ta shi ne alqaba'u alal ta kashe talaucin al'umma kuma sa'an nan na biyu alkaba'u alalbakana ta kashe zaman banza saboda domin wanda za a ba shi zarta inda an bashi shi ga dama to bai kamata ya saka kudin a gaba ya ta kashewa ba kamata ya samu hanya da zai bi ta da zai sarrafa waɗannan kudaden su zama to sun yi amfani a gare shi waɗannan nan gaba wasu ma za su amfana da shi na uku suka ce alqaba'u ala tasawul at-tasawwul yawanci ne kamar sulalewa a tsakanin mutane kullum baya aikin komai zai sulala can ya je in ya samu ya ci ya yi gaba ita ma in yi je ya samu to idan an ba da zarta ana son a yi maka maganin wannan domin akwai kunya inda aka baka yau gobe aka baka jibi aka baka to akwai kunya ya kamata ka sulale kuma kai wani gurin ko to kaga kenan kana da tasawul na zaman banza da tajawuli a gari akan rayuwarka akan rayuwar mutane yace ba wai zakka an shar'anta ta kadai akan aikin ta ya zamanto i'ta'ud darahim al-ma'duda kawai ta ba da wasu yan dirhami kididdigaggu ba ko ta ba wasu yan nerori kaɗan ba a'a ta gore ma dan ta kashe talauci a tsakanin al'umma wato ya zamanto cewa duk wani abun da zai mayar da al'umma baya to zakara ta iya daga shi ta mai da shi abin shi yasa ya ce an saka ta a shekara a bayar da ita sau daya in ban da nau'in kamar amfanin gona idan mutum ya zama yana da noman rani da noman damina da noman kaka kaga shi sau uku kenan inda ya noma abin da ya kai lissafin da zai ke cire zakka sau kuma da yake kayan abinci ne kusan kamar shi aka fi bukata ko shi yasa zakkar shi ya zamanto kasa misali da abin da ake ba da ruwan kudi domin kudi kamar suna da ɗan wahalar samuwa amma idan ka kwatanta da mai tafiya kasuwa da mai shukawa ya jira ya tsoro a zuba masa amfanin na farko mai amfanin mai shukar ya fi samun kayansa da wuri da wuya ka samu mai neman kudi yana neman kudi a wata biyu ko wata uku har ya samu ya ci ribar da zai fitar da zaka wani kila ya sai shekara kuma sai ya yi tani. amma mai amfanin gona zai iya samun zakka a wata hudu haka ne wata wata hudun kuma zai iya yi na rani wata wata hudun zai iya yi kaga wata goma sha biyu kenan shekara zai nome ki to kuma in yana noma buhu ɗari misali to kaga kenan zai iya za a iya samun a shekara ko da dai wancan na raju ne ba zai iya kaiwa wannan ba amma za a iya samun abin da shi kadai watakila zai iya cire abin da ya kai buhu ashirin ko sama da haka to kaga ai mutane za su wadata to zakka ta gode saboda an wajabta ta saboda ta maganin talaucin al'umma to sai suka ce ita zakkar nasibun ne muƙaddar wani rabo ne wanda yake yankakke shar'a a shari'a fi malin maksus a cikin dukiya wacce take keɓantacciya kuma idan aka cire ta a matsayin dukiya keɓantacciya littafifatin maksusa wa za a babu wasu mutane ne keɓantattu nau'insu guda takwas ne allah ya ambata ko inna masu da lil fuqara walaita kullu amwal ba dukkan kowace dukiya ba ce ake ce mata za a fitar da baka za ka iya noman tattasai da tumatur ko albasa ko rogo ko doya waɗannan duka sai dai ka yi ilisani a cikinsu amma kuma dukiya ce wa ba ha mu bayyana fil qur'ani wasu su Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana nau'in abin da za a fitar da zakka din a cikin alqur'ani misali zakatul zahab wato ita ce zakkar dinariya ko qur'ani ya ambata wallazina yaknizuna zahaba kaga waɗanda suka taskance dinariya ba su fitar ba kenan anan an ambaci nau'in wata dukiya da za a ba da zakka a kanta an gane ka ga ba a yi maganar ya kirizu na naira ko dala duk ba a yi wannan maganar ba saboda shi yasa wasu da wasu ka dauki al'asulu kamar yadda na muku magana shi ne zinariya da azurma kuma duk abin da zai tsaya ya yi aikin zinariya ko ya aikin azurfa to sunansa kuɗi? yawwa ana ciniki da dala ana yi kuma da naira ko ana yi da zinariya ko to duk abin da zai tsaya biya maka bukata akan wannan za a saka shi ciki akwai kuma wato na biyu akwai zakatul aura shine zakka irin na takardun kudi ko akwai kuma zakatul urudin tijara zakka irin na kadarorin na sayarwa wanda aka sayar wanda aka ajiye su dan a sayar akwai na gudu shi ne zakatun bahima wato zaka irin ta dabbobi sannan akwai zakatun ububi wa zimar zakar kwayoyi irin su shinkafa irin su alkama irin su gero irin su dawa irin su masara irin su maiwa wasimar da kuma zakatun simar 'ya'yan itace misali ka dauki dubino ko yana daga cikin simar akwai kuma zakatun rakal shi ne wani kudi da ake iya samu a ƙarƙashin ƙasa a birni ba a san me shi ba ko dan kasa fegin an zo ana tono sai aka samu wata wani akwatin karfe da kudi a rufe a ciki wani ana kiran rakal kamar da ne ake samun wannan mutanen yanzu na jin kowayensu ne yawa koya ne ne ne wallahu amma da ana samu kamar yadda abin nan su haibun rumi lokacin da ban mutumin rumi ne amma ya shigo garin makka kuma ya kama kasuwanci ya sami kuɗi kuma ya imani da annabi lokacin da za a yi hijira ya tona wani rami ya saka akwatin kudin ya bunne a ciki kafirai suka tare shi ya ce musu kudin sa yana wuri kaza yana wuri kaza inda su je su tona shi kenan da su kashe shi a haka dai to waɗannan irin waɗannan kudaden ana kiran su raka mutanen da suna ajiya har a gona sai ya toni babban rami ya cika akwatin kudin sa sai ya saka ciki ya bunne ba wanda ya sani sai lokacin da ya mutu to irin wannan idan ya mutu wani ya zo ya gaji gonar to ana samun raka shi kuma ba a barin sa sai ya shekara shi wannan kudin daga an same shi ranar da aka same shi ake cire masa raka balle ma ba ruwan ku yanzu da wannan magana ku ina ba ruwan ku kudin kudu ba yana yana yana eh, yana banki da wuya yanzu da ne ka samu akwatin kudi a cikin kejin da ka saya wa samu to raka ɗin kenan akwai zakatul ma'adin wato zakka irin ta ma'adinai masu tonan abin nan diamond da su gold da sauransu duka an zabe su ma ana cire musu eh, zakka kamar irin wannan ma'adinan kuma sun kaura daga mallakar mutane sun koma mallakar gwamnati yawanci haka za ka samu haka ne ko asali ma ko a gonar ka aka samu zinare ko man fetur watakila za su tashe ka guri. na yawa to kaga kuma kamar da tuhfatul ahwal zai kawo sharhin abin nan nasuna na imam turmizi a kawo maganganu cewa man an al-arda wanda duk ya rayar da kasa to ta ce da har kawai idan ka kama hanya ka ga jeji ya maka ya baka sha'awa ba kowa jeji ne kawai sai ka zare kai gona to shi a wajen sa ta wannan gonar duka ta to amma yanzu an zo da wasu irin abubuwa an ce ƙasa duka ta waye ba taka ba ce ko wannan ba za mu shiga ciki ba amma in an matsa mana za mu shiga eh, kuma ka yi kokari ka matsa mana ka gani tunda yanzu ce an matsa masa to bari mu matsa masa wacce hanya za ka bi ka matsa ko kai ba ta sani ba <laughs> daga san da za ka fi kama sabon ba Ta waɗannan abubuwa waɗannan nau'o'i guda bakwai su ne ake cire musu da zakka hikimatul mashru'iyyatiha abin da yasa aka shar'anta ita zakka abu na farko dai da malamai suke kallo ne. wacce hikimar shar'anta ta ya sha bamban da abin da muka ce Abin da aka kafa ta akai an kafa ta ne don ta rushe talauci ta kayan da shi amma hikimar shar'anta ta shine ubudiyatur rabb duk wanda ya cire zakka ya bauta ma Allah ba wanda ya bauta ma sai Allah dan haka an shar'anta ta dan ka ta ba Allah shi za aka mai da ita rukuni ne daga cikin rukunan mai musulunci na biyu daga cikin hikimar shar'anta ta shi ga tsokoratun nafs domin da ta tsarkake ran mai fitar da ita wanda duk ya fitar da ita allah ya tsarkake masa ransa daga duwani da datti na rashin fitarwa an gane na uku shi da tsokoratun ma'a domin ta tsarkake kudinka kenan wanda duk bai cire zarta ba kamar ta kazamai na jasa ce ba ta da tsarki duk mai kudi da ya ya fitar da zarta to wannan dukiyar ta zama na jasa ba ta da tsarki ko bai kamata ka rinka cin na jasa ba ko yana daga cikin hikimar shar'anta ta domin dukiyar ka ta ta tsaftatacciya clean abin nan an wanke ta an yi komai da ba ta da matsala na hudu daga cikin hikimar cire zakka ne ihsanan ilal khalq dan kuma a kyautata ma waɗanda suke talakawa ko al'umma cire ta ihsani ne gawa ga al'umma wato na biyar shine ziyadatun fil ajr hikimar a shar'anta maka ita shi ne ta tsara maka girma da lada domin asalin musulmi dama yana tafiya a cikin lada yana sallah yana azumi yana hajji in ya samu dama yana yin wasu abubuwa na karatun alkur'ani a cikin lada yake to in lokacin fitar da zakarsa ya zo ya fitar to ya tsara makansa lada wannan daraja ce wadda ake samu na shida shi ne shukurun lirrab wato gode ma Allah kenan Allah da ya baka yadda ka gode masa ka kasa iya ne sabi inan amfanin gona ne inan dabbobi ne inan ruwan kudi ne in na waɗancan abubuwa ɗin ne ka ne kasa kuma ka fitar da kason da ubangiji yake son ka fitar su wannan ka yi ma Allah godiya ya wadata ka kuma ka gode masa da aiki shi ne ka cire wani abu ka bayar kamar wanda ya ci ba da zakka to bai gode ma Allah ba ke a cikin abin da Allah ya azauta shi shi bai yi godiya ba to wannan ko ba a san haka abinda ake so shi ne ka gode ma Allah baraka wa ta'ala abu na bakwai cikin hikimar shar'anta zakkar Shi ne, bazulul mahabubi wato abinda kake son kare ka sha rana dan shi ka sha ruwan sama dan shi watakila ka karɓi wulaƙancin wasu akan nema kuma ga ka tara kuma ya kai lissafi kuma ya shekara ka san dai kana son kudin nan to sai ka cire ka bayar to wannan abun da ka bayar ashe kenan abin da yake gun Allah shi ka fi so sama da wanda ka bayar shi yasa ka ba da wanda yake hannunka dan ka samu wanda ka fi so a gurin Allah me ka fi so a gurin aljanna saboda ka yanzu ka ba da wani abu don ka samu wani abun da ya fi soyuwa a cikin zuciyar shi yasa aka ce wanda duk ka ga ya cire zakka ya kuma bayar da ita ba korafi ba komai ba jin zafi a rai ya bayar da ita ran tana masa daɗi wannan ya zafi abin da ke gun Allah ya fi nasa shi yasa ya ba da wannan don ya samu na gun Allah domin nasa da ya bayar bai kai na gun Allah daraja ba an gari wanda kuma duk ka ya ana to ya zaɓi nasa ya fi na gun Allah shi yasa baya son na gun Allah ya zaɓi na hannunsa haka ne ko na abu na takwas shi ne daga cikin hikimar shar'anta zakka shi ne isdadu ajatul fakar ko fukara wato yaya za a yi a toshe kofofin wahalar talaka mabukaci ya za a toshe kofar da yake wahala a rayuwa akwai bukatu iri daban-daban kana buƙatar ci kana buƙatar sha kana buƙatar sutura kana buƙatar wurin zama kana buƙatar jinya kana buƙatar wasu abubuwa da yawa kana da buƙata a matsayinka na mabuƙaci amma ba ka da kuɗin da za ka mai kuɗi idan ya cire aka ce ya yi ya toshe waɗannan ƙofofin ko bai toshe ya toshe wannan yana daga cikin hikimar shar'anta zakka domin a toshe ƙofar damuwar mabuƙaci. a raba shi da wannan damuwa abu na tara da yake hikima ce ta fitar da zaka shi ne, wato tarfa'u fata zulli wal faqr ita zaka tana ɗauke aibubbukan ƙasƙantuwa a kan fakiri tana ɗauke aibubbuka na ƙasƙantuwa wani za ka ga sai ya samu an bashi zai yi sutura ko in ba ka zai fi yawo a matsayinsa na kuntu wanda ba shi da sutura haka ne yawa za ka yi ta ganin alamomi na kaskanci a kansa an fahimta daga mutum yana yana hawa kan mola yana kalin abinci wadda aka ci aka zubar wannan kaskanci ne talauci ya kai inda ya kai a ce yaro zai bi kan bola wai abincin da aka fitar daga gidan mawadata aka zubar ya lalace shi zai bi ne ai kuna gani ana yi ko wannan kaskanci to zakka ta zo ta ɗauki irin wannan matsalar daga 'ya'yanta a cikin musulunci na goma shine taqti'ud dabirul jara'imul khuluqiyya domin zakka idan an ba da ita hikimar shar'anta ta shine ta yanke gadon bayan laifuffukan da suke fitowa daga ɗabi'a ko daga halittar ɗan adam akwai wasu ɗabi'u munana da suke fitowa daga ɗabi'ar ɗan adam to in an cire zakka suna kashe ko suna yanke waɗannan munanan ɗabi'u daga cikin irin waɗannan munanan ɗabi'un shi ne akwai sarida sata idan ba a taimake shi an cire an ba shi ba to zai zama zai yi sata wannan daga ɗabi'a ne fito masa to tun da yanzu ban sabo ba na nema na nema ban samu so wani kawai wannan da yake bayarwa in ka samu nasa sai ka ɗauka ko to an shakanta zakka saboda ta yanke irin wannan laifuffuka masu aibi wanda suke kunyatar da ɗan adam domin duk wanda aka kama shi ya yi sata to ya kunyata ɗabi'a ce amma in an kama ka to ka kunyata so madadin musulunci ya bari sai ka kunyata zai cire waɗannan abubuwa domin ya yanke wannan mummunar ɗabi'ar na laifin wanda yake rataye da ɗabi'a sannan banda wannan akwai abin da ake kira annahar ne kamar kwace kwace ko irin sale wasu da barbaru da ɗan adam zai yi saboda ya samu ya zai ɗauki hankalinka da zaƙin baki yana ta janka yana can sai maka sane ya huda maka aljihu ya cire wada ɗabi'a ce mummuna amma da yana da wadata watakila da hakan ba zai faru ba ko sannan akwai wata ɗabi'a kuma ta ƙiyayya wanda tana cikin ɗabi'ar ɗan adam idan yana kallon kamar zai samu hutu daga wajenka ko wani abu to sai ya zamanto duk hanyoyin da za ka bi ka toshe masa yadda za a yi samu sauki ka toshe su to zai yi gaba da kai ko ba zai yi ba to eh, zakka ana an shar'anta ta don hikimar a gusarwa da mutane waɗannan abubuwan da za su rinka faruwa a cikin ɗabi'arsu na muni sai aka shakanta zakka don kada a rinka samun su a cikin al'umma na goma sha ɗaya ita zakka wato tana zamantowa daga cikin hikimar shar'anta ta shi ne yan'imul jami bil amni wal mahabbati wal rahma idan an cire ta kuma aka ba ma waɗanda suka cancanta to tana game mutane ita zakar tana game al'umma da samun aminci da ƙaunar juna da tausayin juna domin duk wanda ya cire ya ta to ya amintar da kai daga wasu abubuwa sannan kuma Allah zai yi amfani da cire zakkar da al'umma ta yi ya kawo mata aminci a cikin rayuwarta ba zai bar tashin hankali faruwa kamar yadda muka ce talauci yana sa mai ko yana sa tashin hankali sannan bayan ya cire wannan kuma zakkar ta cire to za ta kawo almahabba ita ce soyayya warrahma kuma za ta kawo tausayi a tsakanin al'umma waɗannan suna daga cikin abubuwan da hikimar da aka shar'anta ɗan adam ya fitar da zakka a cikin dukiyar shi abu na goma sha biyu shi ita ce aziyadatu fil hasanati wal idan an cire zakka wato tana ƙara alhasanat kyawawan ayyuka suna ƙaruwa galibi wanda za ka cire ka shi. to in an yi sa'a shi ma zai ba mu wani hasana ɗin ta ƙaru kenan ba a kansa kawai ta kare ba domin in ka ba wa magidanci watakila ɗin kila ya fi abinci to ka gama ta shi za ta amfana ya za su amfana ko so ɗin sun dinga barbazuwa kenan shi ya za yake cewa za a samu ƙarin hasanat asali alhasana din guda ɗaya kai ka cire shi da ka bayar amma a ƙarƙashin ta kuma abubuwan da za su ta ruwa suna jewa. to haka nan kuma hasanatin hatta a cikin dukiyarka wannan abin zai kawo saboda ko ba a baka ba in ka ji labarin an ba ma ɗan ka talaka to za ka yi masa fatan alheri wanda ya bayar da na goma sha uku shi shine isalul huquqi ila ahliha wato hikimar shar'anta ta shi ne duk masu kuɗi musulmai talakawa suna da haƙƙi a cikin kuɗinsu ko sun sani ko ba su sani shi za aka ce wa fi ko haƙƙun ma'ruf a cikin dukiyar kwakwa akwai wani haƙƙi sananne lissa'ili wannan haƙƙin ya tabbata ga wanda ya zo ya roƙa misali wani ta kai shi iyaka ba shi da shi sai ya gane cewa yanzu lokacin fitar da zakarka ya yi kusa ya zo ya ce to a tuna dai da mu muna nan muna jira wannan kaga sa'ilun ya tambaya a fakaice to sai Allah ya ce a bashi wal ma'ruf da kuma wanda yake shi ya haramta ma kansa ba zai roki kowa ba amma yana cikin kuncin wahala saboda kamewa sai ba zai tambaya ba to sai a kula da irin waɗannan waɗanda su ba sa tambaya amma suna cikin kunci to wannan haƙƙin da Allah ya ce haƙƙi ne a ciki da kun kasan kwatun da Allah ya kira shi haƙƙi to haƙƙin su waye haƙƙin mabukata ne to lokacin da ka cire daga cikin hikimar shar'anta ta ita zakkar shine isalul huquqi ila ahliha ka sadar da haƙƙin zuwa ga ahliha wato zuwa ga iyalanta watakila in za zaɓi magana a kan wasu waye suka cancanci a su zakka to za ka gane su waye ahalinta amma abin da ake nema yanzu a nan muna magana a kan hikimar shar'anta ta an shar'anta ta don waɗannan hikimomi na goma sha hudu shi ne sababin lidukulil janna fitar da ita shar'anta ta domin ta sabbabawa mai fitar da ita shiga aljanna domin mun ga inda Allah ya yi barazanar lallai-lallai waɗanda suka taske ba su fitar ba to yau mai kuma alaiha fi jahannama ranar da za a narkar da abin da suka ki bayarwa ne a cikin jahannam fatukuwa biha jibahu za a rinka ɗiga musu ita akan girarsu na wutar jahannama a ce musu hada ma zato, wannan shine abin da kuka taskance kuka ki fitarwa fazuku ma kuntum taknizu ku dandani abin da kuka taskance ba ku fitar ba kaga da an fitar ina za a je kenan aljanna amma tunda aka ki fitarwa kuma to ga abin da zai faru na goma sha biyar daga cikin hikimar shar'anta ita wannan zakka musawatul fuqara wato daidaita mabukata a cikin dukiyarka Ashe kenan yadda ka kake cin dukiyar to yanzu fakiri mabukaci shi ma zai shigo iya ci wani abu daga cikin dukiyar ka na haƙƙin da Allah ya ce ka shi na goma sha bak shida shine i'anatul lil mujahidi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama akwai mujahidi waɗanda suke tafiya jihadi daga cikin hikimar shar'anta ta shi ne a taimaka musu domin su tafi jihadin su bar abincin da za a ci a gidansu an gani yanzu kuma su waye mujahidin na malamai ka yi adalci mana kai ko sojoji waɗannan bara da gwamnati ne jandarmomi ne na gwamnati haka ne to a yanzu dai a misali yanzu za ka samu wani ɗan talaka yana da kwakwalwa sosai ya zama admission da medicine misali ko bai da kudin da zai to wannan inda zai je zama likita kuna ganin gidansu kadai zai taimaka ko har da al'umma to wasu suna daukan waɗannan mujahidai ne da waɗanda suke tafiya haddar alƙur'ani ko waɗanda suke zuwa su yi karatu amma su malamai an riga sun taga kamar ƙololuwa ne amma ɗalibai masu neman karatu su ne karatu yake shagaltar da su daga barin ne neman kuɗi an gane so waɗannan in sun yi karatu kuma ba nasu ne su kaɗai ba ina ji aina taɓa gaya muku a tarihi na anan bakin kuros da faɗi don na yi sati biyu ban ci abinci ba sai kunun acca da nisha. lokacin ina makaranta wasu da yawa sun gani hirar a bbc ko? kama lokacin wa ya san da ni kama yanzu da ne karatun kuma waye bai sani ba to a lokacin da za ka siyar da nila ba ka samu lada ba a wani misali ke barwa saboda yanzu akwai wanda yake matakin irin wancan da na bari ko ba haka ne? to sai ta tunani kan tun da tsari ba wani amfani da gari mana kawai kai ƴaƴanka kawai ka sani so rayuwar ba haka take ba rayuwar ba haka take ba saboda haka yanzu misali wannan suyudin misali tafsirin suyudi a kansa an kori yaro a cikin aji saboda ka'ida ce ya zo da shi na san lokacin da aka kore shi gaba ɗaya littafin 500 ake sai da shi amma haka ya fita ajin kuma malamin ya fitar da shi amma kuna nan da kuɗi kuma suna nan suna shan wahala kuma ba ku je kun taimake su sannan daga sun yi karatun kuma sun dawo ku ce suna son su muku limanci kuna son a yi muku wane ne kuna son a yi muku wane ne amma kuma a yanzu ba za ku iya shiga makaranci ku taimake su ba ne ba kuma in sun yi ilimin nan kansu kadai galibi ba ko kai yanzu da muke maganar ka cire zakka ka sha wahala akan neman kudin amma sai Allah ya ce dole sai ka amfani wani da kudin ko me muka aikin komai ba to tun da kai take da shi wannan kuma zai zo da ilimin da zai taimaki al'umma to ai da abin babu aula ka taimaka masa ko ya samu yayi karatu ta wannan guraren kuma da yawa waɗanda ba mu ba sun tsere mana da yawa waɗanda mu ne ba ma son taimakawa haka ne ko ba haka ba yanzu da wuya ka je ka samu ka je university ka ce ka samu wata department ka ce ɗalibin da ya gagara biya an tabbatar da ya gagara biyan registration kamar ka wasu shekarun baya can lokacin ma ina ganin a nan jiye su watakila in na faɗi maganar waɗanda ake abin da sun so sani yaro ne hatta irin an haɗu irin group discussion din nan wallahi shi yake taimakon su saboda ya fi su kwanya ba dan nan abin nan bane sai ya zamanto final year amma wallahi bai da kudin da zai registration kuma an ba shi time ya wuce yana an sake ba shi kuma kwata-kwata kudin ba ina jin a lokacin ma ko dubu arba'in ne ko nawa ne ta gane ni ya zo ya samu ni kuma ina da kudin a lokacin ba na ce musu ban yadda da su ba sai an kai ni haddu fatima ɗin na gani kuma suka je da ni aka tabbatar mun da babu muka biya masa kuɗi wallahi malam ba ɗan nan jihar ba ne amma uwarsa sai da take sai ta taso daga can ta zo har guna a kan dubu arba'in nawa za ta kashe ne ta ba ta hakuri na ta haɗa da ita a waya tana kuka tana godiya saboda baban shi ya mutu so irin waɗannan da za ku shiga masu kuɗi kuna shiga ciki kuna bincikawa za ku kyankyasa wasu mutane to saboda a taimaki irin waɗannan don wani in ka gina shi ya yi graduating to watakila allah zai tashi tallafa masa kuma ya tafi ya zama graduate da haka da haka kuma watakila shi kadai baka san amfanin da zai iya jawo ma al'umma ba eh to irin waɗannan abubuwa ana da buƙatar su shi yasa a yanzu idan waɗancan takobi suke ɗauka don ɗaukar kalmar Allah to yanzu kuma yaƙin mu kusan kun san lokacin da na zo fassarwa iddu lakum mastata'tum min quwwa na zo da nau'in abin nan kuwa din da ake magana amma a zamanin annabi kawai ana magana ka daura dogin gare da takwabin ga amma a wannan zamanin ba haka ba mun yi magana akwai quwwatul askar kuwatul mal kuwatul sana'a kuwatul ilm duka mun yi maganganu akai kuwa na iktisadiya tattalin arziki duka waɗannan al'umma tana buƙatar ana buƙatar masu ilimi saboda haka an shar'anta zakka dan wannan hikimar ta taimaki ire-iren waɗannan yanzu an gane ko? to Allah ya sa masu hali su rika cina irin wannan maganar kuma su rika shiga cikin jami'a daga wasu 'ya'yan talakawa akwai wata anguwa da na zauna na ce wani yaro dan talaka ne ana yi da komai amma ya samu admission kuma yana da kwanya ya ma haddace ƙur'ani amma ba shi da kuɗi na cewa mutanen masallacin wannan ya kamata yanzu kowa ya kawo wani abu ko masa registration yanzu ya gama masallacinsa kaga ya zama mai ya zama mutum aiko ya gama masallacin shi na san haka to kaga ƙoƙari kuma yake zama yare haiti to a da an bari fa wannan ƙwaƙwalwar da duk sai ta tafi a in ma ba a yi sa'a ba an rasa yadda za a yi gaba da daga ƙarshe wancan talaucin ya saka shi da a shiga shaye-shaye an yi asara so ya kamata eh, masu kuɗi su rinka faɗaka da irin wannan tare da cewa yawanci duka a nan kamar to ba sa shigowa ballantana su ji maganganu a ah, kai a rediyo wasu cika ji ba sai dai kawai in kana da wani sai ka isar masa da sako ga irin abin da ake ciki ya gane amma kai masa sako da da basira abu na goma sha bakwai shi ne ba kai zo ya same mu bane kada ka je ka ce a mun ce a ga ba zo ya same mu ba ya tafi jami'a ya rinka bincikawa ire irin waɗannan ƴaƴan talakawa da suke jami'a su ne ya kamata za ka iya zuwa ka zauna da HOD Wataƙila ya san waɗanda a rayuwa kama suke da kyar ake samu to irin wannan in an same su sai ka sai ka biya to ka ce maka waɗannan irin yaran ba yadda za a yi su taɓa mantawa da kai na goma sha bakwai shine hariru la'abi an shar'anta wato zakka saboda a yantar da bauta wanda zai fanshi kansa a bashi kuɗi ko wa ataku min malin lahi allazi ataku, ku ba su daga dukiyar da Allah wato ya ba ku idan an rubuta wa mutum fansa yana bauta cewa ka biya kaza dan ka yantu shi kenan sai ka biya ba irin wannan abu na sha tara shi ne fakku zimam minar wato shi ne akwai waɗanda tsautsayi ya same su ba shi ya hau kansu fiye da yadda ake tsammani to ire-iren waɗannan in an cire zakka su ma daga cikin manufar a ta zakka ana son a cire su daga bautar bashi shi ya ba aka kawo kalmar da fak kuma yadda aka ce fak kura ba wato a yantar da su daga cikin dabaibayin bashi da ya baibaye su a tsinke kullin da baibayo kowa ya samu ya sha iska kafafuwansa sun yi ka yi amfani da wannan daga cikin hikimar shar'anta zakka na son ka yi wannan na ashirin shi ne i'anatul musafirin allazi tanfati'u bihi subul ko sabil wato taimaka ma matafiyin da hanya ta cushe masa bana kudi sun tsari, kuma bai isa garin su kuma ba shi da shi irin wani in ka cire zakka kana iya amfani da ita shi shine wabin sabil ko wanda ya kamata ka fitar da shi daga halin da yake ciki domin ya isa da iyalansa nan idan ba baka taba samun kanka cikin irin wannan ba ba za ka taba gane damuwar ba shi ba idan ka ga wani da gaske ne ya ce yana kaza da kaza to kawai ka taimake shi dan Allah dan wahalar da take ciki tana da yawa duk mutum musamman a ce ba ma a kasar ku kake ba yana da wani da za ka dawo kasar ku ne ya ji ko bai wahala ko kuma a cikin jihar ku ne amma kana wata jihar kuma komai ya kare wa kana son ka dawo garin domin asafaru kai da atun min al'azab tafiya yanki ne na azaba duk wanda ya tafiya to ya gama da wani yanki azaba haka annabi ya kira mu tafiya za ta raba ka da iyalanka za ta raba ka da masoyanka za ta raba ka da waɗanda ka sani ta kai ka kowa ba tafiya ce da su abinci ma in baka da kuɗi wahala balle a irin wannan zamani. ko daga an yi sallar isha ya ba kulle su ake saboda tsoron yadda yanayi yake ko ba ka bari kaga inda da ne wata kila zaka kwana a masallaci ba da ya damu da lokacin akwai kwanciyar hankali amma yanzu idan wannan ya gutsure maka karar da yadda zaka yi to ka gama da matsala so shi yasa Allah sai ya ce daga cikin wanda in an cire zakka za a bashi to yana daga ciki kuma idan matsalar ta taɓa samun ka nan za ka gane cewa lallai ba karamar hikima ba ce ubangiji ya saka a ciki amma in dai matsalar ba ta taɓa samun ka ba to ba za ka gane abin ba sai ga ah, to wa ya sa tafiya wannan tambayar da ka fara ha ai tafiya ɗaurowa take za ka iya samun kanka a ciki kuma za ka iya samun katsewar guzuri don ba ka taɓa samun kanka ba ne cikin wannan abu an gane abu na 21 shi ne ta'alikul ƙulu. wato zakka bayar da ita yana haɗa zukata duk wanda ya cire ya baka a matsayinka na mabukaci to kai kam zuciyarka ta zama tasa don ya mallake ka ba wanda ya isa ya raba ka da yi masa addu'a domin na farko dai ko a wannan lokacin nan take dole dai maganar Allah ya saka da alheri sai ta shigo Allah shi albarka Allah ya ji kan iyaye Allah ya saka a mizani Allah kuma da bai baka koko baka waɗannan haka ne so ka kake nan yanzu ta'aliful qulu wannan kuma inda zaka sai abinci ka je wajen matan ka ka gaya musu cewa ga wanda ya baka abu to su ma sai sun shiga wannan layi na yi masa addu'a haka duk masoyanka in ka je ka ba su labarin ya maka kaza to su ma sai sun saka shi kuma zai zama abin kauna ashe kenan hikimar shar'an tazakkar yana hada zukata wajen soyayya na 22 shine zihabu daga'izun nas shi shine riko a rai ƙiyayya kullum kana kulle da mutum in ya cire zakka ya baka wannan gabar za ta tafi Tuntuni tuni za ta tafi sai ka dawo kana yaba masa inda zaginsa kake to yanzu sai ka dawo kana yabawa saboda ka ya tafiyar da wannan kuncin da wannan gillun da hikidun da kake da shi da unguwar gabar da ka tattara ma zuciyarka da ka dora masa yanzu an baka shi kenan to za ka tafiyar da wannan na ashirin da uku shine jalbul khairi bainal ibad zakka idan an cire ta an raba ta wato aka raba ta yadda ya kamata to tana jawo alhairi a tsakanin bayan Allah ba fa wanda ya cire zakkan ne kadai zai samu alherin a'a cire ta ya sabbaba Allah ya ɗauke muku fushi a kanku. in cire ta kuma kowa ya zamanto ba zai cire ba to zai sabbaba muku jawo fushin ubangiji ce cire ta kuma zai jawo muku yaduwar alherin ubangiji a kanku an gane kamar yadda masu kudi in sun cire zakka allah yana yawanta alheri a ƙasa haka kuma duk malamai idan sun karantar allah yana ɗauke wa mutane musifa ko sun sani ko ba sani ba don karatun daji. ko ba ka so ne zan faɗa yawa ya kamata ka san cewa malamai suna da hannu wajen ɗauke maka bala'i wannan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa masu kuɗi idan sun cire zakka suka bayar to suna ɗaya daga cikin waɗanda suke jawo alheri a kan al'umma waɗanda kuma suke karantar da mutane su gaya musu gaskiya suna ɗaya daga cikin waɗanda su kuma wato suke tunkuɗewa mutane bala'i daga wajen ubangiji an gane na ashirin da hudu cire zakka yana kawo saukar nuzulul matsar walbarka. yana sa Allah ya muku ruwan sama yana kuma saukar muku da albarka kamar ana cewa lokaci ya karatu. waɗannan su ne daga cikin hikimomin cire zarka da Allah ya shar'anta ta amma akwai su hukukan muta'alliqa bil mal muna ganin su ba kamata a faɗe su gobe a yau ba to mai kyamara ta ya ce sai gobe kuma kun goyi bayan ko saboda kowa ya ke gida ya sha ruwa za mu tashi a nan insha Allah sai gobe idan Allah ya kai mu Allah shi albarka Allah sa a gama lafiya Allah ya raba mu da bala'i na akwai wata baiwar Allah ibn tashi addu'a za mu saka ta addu'a wato ta bace ne su gane masaukinta ba ba kuma sakarta aka yi amma dai ta ɓace ne bata gane masaukinta ba waɗanda suka tafi da ita ba su ganta ba madina ba a nan ba to amma mu daga nan za mu aika addu'ar mu har madina yawa domin allah ya karba abinda muke roƙon allah shi ne ya sa tana cikin nutsuwa kuma ya dawo da ita ga ɗan uwanta wanda suka tafi da ita ya dawo da ita zuwa ga masaukin da ta sauka kuma sauƙaƙa mata al'amura na aikin da za ta yi saboda shirin wannan idan ka san wannan dimuwar to sai a yi ta aikin ma ba ka da nutsuwa muna roƙon Allah ya fito da ita ya dawo da ita kuma ya saka mata nutsuwa wajen ta sauke abin da ya kai ta Allah ubangiji ya tabbatar da haka muna tawassuli da wannan zama

ko da ne annan alƙaliran ce an neme shi a rasa shan wasu da ya tashi a zuwa Allah bayyana shi da duka ruwan da suka shi shi wannan yanayi da matan Allah kan ba to Allah ya saka da masu sadakar alƙur'ani Allah ubangiji ya bada lada ya biya bukatu waɗanda kuma suka rasa ɗan muna rufin Allah ya sa a cikin lafiya kuma ya dawo da shi zuwa ga iyalai ta wannan baiwar Allah da muka yarda a kanta muna rufin Allah ya dawo da ita kuma Allah ya sa ta da cikin zuwa, kuma da lafiya muna roƙa ba kanmu ya Allah dukkan waɗanda suka rasa muna roƙon Allah ka ba su waɗanda suke rayuwa a cikin tsanani da kunci Allah ka yassara musu waɗanda suke da shi muna roƙon Allah ya ba su ikon tallafa ga waɗanda suke mabukata muna roƙon ka ya Allah tabaraka wa ta'ala da sunayen kamar ya tsarki ya Allah wannan jihar samu muna roƙon ka ya Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka tsara mana zaman lafiya ya Allah waɗanda duk suke nufin jihar da munafurci ko ta da wani abu ko wani abu mai kama da haka bangiji in za su shirya su shirya su ba za su shirya ba Allah kada ka ba su nasara Allah Najeriya ba muna miƙa ta zuwa gare ka cikin wannan lokaci mai alfarma ubangiji muna roƙon ka ya Allah dukkan fitintunan da suke tashi a ciki ya Allah kawar da su ba mu zaman lafiya ya Allah ubangiji ka azurta mu ya Allah da bauta maka Allah ta hana mu aikata aikin sabo ko da zakatun suna so ubangiji ka samu mu yi makaɗa, ko da zakatun ba sa son yin da Allah ka kunya mu zaman to masu yi makaɗa. Allah muna roƙon ya Allah da azzaliman yammacin duniya Amerika da Isra'ila da suke wa mutane ubangiji ka raba wa mutane Allah kana da ƙarfin da zaka iya raba musu ya Allah dukkan wasu azzalumai ka rusa su ya Allah munafukai da ake haka baki da su in za su shirya ka shirya su ya Allah ya Allah muna roƙon ka kada ka ba mu zalunci nasara Allah kada ka ba mu zalunci nasara Allah kada ka ba mu zalunci nasara ya Allah ubangiji muna roƙon ka karbi azumin mu karbi ibadojin mu karbi addu'o'in mu ya Allah ka fito sai mu kai mana rahama اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Ah, ready? Aku dah kerja.